Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da da Niyya da tashar mu tafiya a fake a kan mita 200.5 zafin FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma ko yaushe muna nan a viyahausa.com ko ko sashen hausa.com. saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Zahara Ofagi da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Alhamis 20 ga watan Disamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su zamu fara ne da kanun labarai. Ba tare da cikakken bayani akan abin da ya kai ga ayyana samun nasara akan mayakan kungiyar ISIS da ke Siriya. fadar white house ta kare ikirarin da kuma matakin fara dawo da sojojin amurka da ke kasar ta siriya wata kotun tarayyar amurka ta yi fatali da yawanci manufofin gwamnatin shugaba trump da ke neman hana ba da mafaka ga bakin haure da ke gujewa tashin hankali a kasashensu ko na kungiyoyin bata gari gwamnatin shugaba trump na ƙara sanya takunkumi a kan jami'an rasha da wasu hukumomin ƙasar a kan batun katsalandan da ake zargin ƙasar ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 da kuma abin da ma'aikatar malin amurka ta kira miyagun ayyuka madalla to bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyoyin da ke yaƙi da bauta sun gudanar da taron ƙasa da ƙasa a yamai babban birnin jamhuriyar niger burin da muke son mu cimma sai ke mu dukan mu kasashen sahel ya kasance dukan dibi guda ne muke wanda za mu kiyaye harkar bauta muna tafe da karin bayani a kasar ghana kuwa za ku ji cewa shugaba akufo ado ya yi wata gana wata musamman a fadar shi da ke accra da 'yan jaridan kasar bayan haka ko muna tafe da shirin lafiyar uwar jiki amma duk sai bayan kun gama shi labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum. Ba tare da ba da cikakken bayani akan abin da ya kai ga ayyana samun nasara akan ayyukan kungiyar ISIS da ke Siriya. Fadar White House ta kare ikirarin da kuma matakin fara dawo da sojojin Amurka da ke kasar ta Siriya da yaƙi ya daidaita gida. Wannan sanarwar ta ba wasu jami'an tsaro da jami'an diplomasiya da ma 'yan majalisar dokokin kasar mamaki a shafin twitter shugaba donald trump suka fara ganin ta jiya laraba da safe mun sami nasarar magance 'yan isis a syria abinda shugaban ya rubuta kenan a shafinsa na twitter Wannan sanarwar ta kai ga jefa alamar tambayoyi da suka tilasta wa jami'an fadar White House da na ma'aikatar tsaron Pentagon yin bayani a kan saƙon na shugaban. Amurka ta fara maido da dakarunta gida a yayin da ƙasar ta shiga wani sabon babi na yaƙi da 'yan ta'adda A cewar sakatariyar yada labaran White House, Sarah Sanders ta kara da cewa samun nasara a kan 'yan ISIS baya nufin yakin da sojojin haɗaka ke yi a Siriya ya ƙare ba ne. Wata kotun tarayya Amurka ta yi fatali da yawanci manufofin gwamnatin shugaba Trump da ke neman hana ba da mafaka ga bakin haure da ke gujewa tashin hankali a ƙasashensu ko na ƙungiyoyin ɓata gari. A watan Yunin da ya gabata, tsohon babban alkalin kasar Jeff Session ya shiga batun wata mata 'yar kasar El Salvador da ake kira AB da aka hana ta samun mafaka a matsayi mai fuskantar tashin hankalin cikin gida. Aka kuma ba da umarnin janye takardunta ba tare da ɓata lokaci ba, abin da ya sa jami'an ba da mafakar su hana baƙin gaba ɗaya. damar bayyana fargabarsu game da komawa ƙasarsu idan ikirarinsu na neman mafaka bisa tashin hankalin cikin gida ne ko mai alaƙa da ƙungiyoyin ɓata gari. Alƙalin kotun gundumar Emmett Sullivan ya saka dokar ta dindindin akan umarnin da session ya bayar akan cewar ta saba dokar ƙasa baki ɗaya. bisa dokar amurka sabbin baƙin da suka shiga ƙasar da ke nuna fargaba komawa ƙasarsu dole ne a ba su damar bincike da tambayoyi don tabbatar da dalilin tsoronsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin shugaba trump na ƙara sanya takunkumi a kan jami'an rasha da wasu hukumomin ƙasar a kan batun katsalandan da ake zargin ƙasar ta rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 da kuma abin da ma'aikatar baitulmalin amurka ta kira miyagun ayyuka ayyukan sun hada da zargin yunkurin kashe tsohon jami'an liƙan asirin rasha da ɗiyarsa a burtaniya ta hanyar sa musu guba. Amurka za ta ci gaba da aiki da ƙasashen ƙawayenta wajen ɗaukar matakin haɗin gwiwa don daƙile da kuma kare ci gaban miyagun ayyukan rasha da wakilanta da kuma hukumomin leƙen asirinta a cewar sakataren baitulmalin amurka stephen manuchin cikin waɗanda aka sanya wa takunkumin har da jami'an leƙen asirin soja guda sha biyar da wasu kamfanonin gwamnatin ƙasar guda hudu ciki har da wata cibiyar binciken yanar gizo ta ƙasar batun haƙoƙin jama'a a koriya ta arewa na zama gaba da gaba a matsayin batu na baya-baya da ke kawo baraka tsakanin amurka da koriya ta arewa a yayin da suka tsagaita wajen tattaunawar su da dakatar da shirin makaman nukiliya. Yawancin lokuta ana yin Allah wadai da Koriya ta Arewa saboda ita ce mai maki a baya-baya wajen kare haƙoƙin bil'adama a duniya, a cewar wani rahoto na shekarar 2017. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta kira saba haƙoƙin masu muni amma koriya ta arewa ta yi watsi da waɗannan zargi tana mai kira tana mai kiransu wata dabara ta gurɓata tsarin siyasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ɗago batun saba haƙoƙin da Koriya ta Arewa a lokacin da suka gana da shugaba Kim a taron kolin da suka yi a Singapore a watan Yuni kuma Kim ya yi magana sosai. Amma an caccaki Trump a kan ya gaza wajen cimma cikakkiyar yarjejeniyar kare haƙoƙin jama'a sanarwar da shugabannin biyu suka rattaba wa hannu a wataren kolin. A gaida Zahra Ufage labaru da ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanni kuma za mu soma ne daga jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin da ke yaƙi da bauta suka gudanar da wani taron kwanaki uku domin nazarin gudanarwa da za su bayar wajen yaƙi da ta'addanci da bauta a yankin Sahel sakamakon lura da cewa za ta yi wa masu tayar da kayar baya na amfani da mutanen da ake bauta mutanen da ake bautawa domin kai har hare Wakilin murya Amurka a Yammai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kwararru daga jami'o'in kasashen Mali, Burkina Faso, Mauritania, Chad, Nishar da tsibirin Ilmoris da jami'ar Birmingham ta kasar Ingila da dai gefe jami'an kare hakkin ɗan adam ne ke halartar wannan taro da ƙungiyar Timidiriya mai yaƙi da bauta ta shirya da nufin zakulo sabbin hanyoyin tunkarar wannan matsala da ke zama tamkar ana magani kai yana ƙaba. Malam Ali Buzu shine magatakardan wannan kungiya. Son muke duk mu samu strategy guda ta kokowa ya kasance duk kasashe na Sahel mu zan kwambakin mu guda ne tare da masana eh, university da mu duka activist burin da muke son mu cimma sai ke mu dukan mu kasashen sahel ya kasance dukan dibi guda ne muke wanda za mu kiyaye harkar bauta est adoptée là-bas à partir de l'âge de 14 ans, elle a été donnée à un qui l'espère. Bayanan da aka ci daga bakin wasu mahalartan da suka taɓa tsintar kansu cikin halin bauta da kuma mahawarorin da suka biyo bayan baje wannan maudu'i a kan teburin taro sun ba da damar gano ainihin tushen abubuwan da ke sanya harkar bauta ci gaba da turjewa matakan yaƙi da wannan haramtacciyar ɗabi'a dalili kenan da dambaji son allah jami'i a kwamitin ƙasa mai yaƙi da safarar bil'adama ke cewa waɗanda ga abin yau ba mutane ne kanana ba a mutane ne waɗanda adda abin hannunsu mutane ne waɗanda ma su haɗi a jiya to kage da irin wannan abin ba abu ne wanda za a yi ma garaje ba in za a kokowa da shi abu ne sai an tsaya an yi aiki da ilimi an ɗoka mai duk kuki da ya kamata a ɗoka kuma shi zamanto an waye ma mutane kai da ciya su komo da rikan wannan abubuwan. a sakamakon lura da faruwar wasu abubuwan da ke ƙara wa ayyukan ta'addanci gwiwa a yankin sahel ya sa taron na birnin ya mai tunanin kafa wata haɗin gwiwar da suke kira jesenk exclavagism da nufin ba da gudunmuwa a wannan yaƙi in ji sakataren timidiriya ga iyakokin garurrukan nan za ku gani mutanen da ake ɗoka su koma kamikaz ko terrorist ko mutanen da ke da kirtan su ya kamata a san su wane ne shi bawa dibin yake mai shi shine ubangijin shi kenan abinda eh, ubangijin shi ya ce shine zayi kenan shi in ma an ce mishi ka mutu yau kawai ka shiga aljanna ta hiya yake zo kashe kanshi don abubuwa ne wanda mu ma shi ya kawo mun kai kirayen g5 sahel wanda ke kiyaye harkar bauta addini da kanshi ma ya ce baka da incin ka kashe mutum tunda ba kai ba ka samu sharai ba yiwa a kiyaye terrorism ba a kiyaye harkar bauta ba a ƙarshen wannan taro da ke kammala a yammacin yau alhamis wakilan kasashen da ke halartar wannan taro na yaƙi da bauta za su fitar da wata sanarwa mai ɗauke da abin da ake yi wa lakabi da shawarwarin birnin yamai sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummune barma yanzu kuma sai mu leƙa ƙasar ghana inda za ku ji cewa shugaba akufo ado ya yi wata gana wata musamman karo na uku kenan a cikin wannan shekara tare da 'yan jaridan ƙasar baki ɗaya domin ya bayyana wa al'ummar ƙasar ghana ƙoƙarin da yake wajen yi wa ƙasa ayyuka wakilin murya amurka a accra redwan abbas ya aiko muna da wannan ƙarin bayani Wannan shine karo na uku da shugaban ya sadu da 'yan jarida tun da ya kama ragamar mulki kuma wata dama ce ga shugaban ya bayyana wa 'yan Ghana irin riko da yake yi wa kasar watanni goma sha biyu da sun wuce. A cikin wasu abubuwa shugaban ya taɓo maganar galamse wato haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da shirin rabon magunguna ta jiragen sama wadda ya jawo takaddama tun ba ma daga 'yan adawa ba da rushewar bankuna bakwai da shirin manyan makarantu makarantun sakandare na gwamnati kyauta da yake kare maganar jiragen sama na rabon magunguna na kuɗi dala miliyan goma sha biyar shugaban ya farma babban jam'iyyar adawa ndc da ke sukan shirin ya ce ya gwammaci rabon magunguna da jiragen samar zuwa ga mutane fiya da zuba jari a zabbin da aka ce sun tashi zuwa burkina faso har yanzu ba su dawo ba. The drone delivery service will save lives decrease wastage in the system, guarantee health access for more than 14 million Jirigin rabon maganin zai ceto rayuka ya rage barna a tsarinmu tare da damar samun magani ga jama'a sama da miliyan 40 faɗin ƙasar ya kuma ɗauki mutane 200 aiki ba za a tafiyar da wannan shirin daga kuɗin jama'a ba nauyinsa zai dogara ne akan kamfanoni masu zaman kansu na gwammaci wannan shirin na rabon magunguna da jiragen sama akan zabbid da sun ka tashi zuwa burkina faso ba su dawo ba da aka yi masa tambaya kamar haka Shugaban ƙasa, ina son ka bayyana min ka da ministan ka dangane da ma'aikatar ministan aikin sun kifi. sai ya ci. ƙoƙarin ministan su a yi ta na namijin ƙoƙari masunta kamar saurar mutane na buƙatar wadda zai canza musu halin da suke ciki kuma sun samu minista da ke ƙoƙarin farfado da wannan fage ta samar musu kayan aiki abinda ake buƙata a yi aiki da shi ministar ke yi domin irin yadda take ƙoƙartawa wurin farfado da ragowar mu na kifi a ruwayenmu sai dai manyan 'yan jarida irinsu su sule ibrahim daraktar kungiyar 'yan jaridar afirka ta yamma ya ce wannan ne a rangamar shugaban kasa da 'yan jaridar da bai kayatar ko kankani ba a ganin wannan dan jaridar ma ana buƙatar yin gyara nan gaba ridwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka kira ghana a gaida Redwan Abbas daga Accra, Ghana. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar kyanda. Da cuta ce da ke kama hanyoyin numfashi wanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa. Sa'annan kuma cuta ce da take iya kama duk wanda bai yi rigakafi ba ko kuma wanda bai taɓa yin rigakafin cutar ba. Amma dai cutar ta fi yawa a tsakanin yara kuma a wasu lokutan ƙuraje sukan feso su mamaye jikin yaro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiyya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barkanmu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bakon dauro ko kuma kyanda? To, uh, eh, bakon dauro ko kyanda a wani wurin kuma sukan kira ta sharatuwa. Wannan yana daga cikin cututtukan da kwayoyin jinsin virus suke kawowa wanda kuma tana yaduwa cikin al'umma a musamman yara kuma tana daga cikin cutar da ake yi wa rigakafi na yara Uh, to likita ko menene ma yake kawo wannan cuta ta kyanda ko kuma bakon dauro? To wasu kwayoyin cuta ne nau'in virus ake kiransu measles virus su ne ke kawo wannan cuta yawanci takan zo ne da za ta fara da zazzabi a zazzabin na yana iya zama mai tsanani sosai ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar bayan zazzabi sai mura sai idanu sai ja kafin kuraje su fara fitowa a mafi yawancin lokaci akan samu lokacin da kurajen na iya fitowa eh, lokacin da eh, zazzabin ya yi tsanani wani lokacin kuma a ranar da zazzabin ya dan sauka a ran nan kurajen kai fito kurajen yawanci sukan fara fitowa ta kane ko ta bayan kunne ko ta goshi sannan kuma ba su ba sa jan ruwa mafi yawanci ba sa yin kaikai amma akan samu lokacin da za su iya yin kaikai idan suka fito da ka sai su yi ƙasa sai su shafi jiki da hannu da sauransu To likita a bayaninka kana ta jaddada tafi barazanar kama yara 'yan ƙasa da shekara biyar. To shin akwai manyan da suke yin wannan cutar? E za a iya samun babba da yake da wannan cutar idan ya kasance bai yi ba yana yaro ko kuma ba a masa allurar rigakafi ba ko kuma ya kasance yana da wani dalili da ya sa garkuwar jikin shi ta yi ƙasa musamman mace mai juna biyu ko kuma yana kan wani magani ko kuma wata rashin lafiya da za ta iya sawa garkuwar jikin shi ah, ta zama ta yi rauni to waɗannan ma za su iya samun wannan a cuta ta measles. To likita kenan akwai yiwuwar cewa idan mutum bai yi rigakafi ba in kuma garkuwar jikinsa ba ta da karfi akwai yiwuwar cewa ko ba daɗe ko ba jima ya yi cutar bakon dauro? Eh lallai akwai yiwuwar cewar zai iya idan ya haɗu da mai ita zai iya ɗaukar cutar zai yi ta kuma. Banda kuraje da kai magana sukan fi so da kuma zazzabi shin akwai wata alama da take nuna musamman ma a jikin yaran tunda su suka fi barazanar kamuwa da cutar? eh akwai mura da ne bayani sannan kuma bakin su yakan yi ja akan samu wasu dan fararen kamar dan kurji a saman dasashin su a cikin bakin a wani lokacin saboda tsananin zazzabin suna iya samun jijjiga wato convulsion sukan iya samun matsala su kasa cin abinci saboda makogwaron shi ma yana iya yin ja ya zama yana da ciwo tana iya kawo gudawa sannan kuma suna iya samun abin da ake cewa pneumonia wato ya kasance ko ita kanta kwaya cutar ta shiga cikin huhu ta kawo matsala ko kuma ta buɗe hanyar da wasu kwayoyin cututtukan za su iya taɓa huhun su kawo ciwon pneumonia kamar tsawon wani lokaci cutar bakon dauro take yi kafin ta bayyana Ah, wani lokaci mai dauke da kwayar cutar kafin kwana uku kafin kurajen nan su nuna kansu yana iya yada ta tana tare da shi ba a sani ba sannan idan aka dauka mutum zai iya yin kwana kusan bakwai tare da kwayoyin cutar kafin zazzabin da alamun su nuna mafi yawanci tsakanin kwana uku zuwa bakwai amma akan iya samun wasu ƙasa da haka ko kuma zuwa kwana goma kamar wasu irin illoli cutar ke haifarwa idan ba a ɗauki mataki ba To uh, kafin a fara uh, yin allurar rigakafi sosai-sosai a wannan lokaci aka fi ganin matsalolin da ke tattare da wannan cuta. Tana iya bata idanun yaro ya kasance ya samu matsala baya gani tana iya taba kwakwalwa abinda ake ce measles encephalitis suna iya samun wannan matsala sannan tana iya kawo matsala su huhu da muka yi bayani. sannan akwai wadda ake cewa black measles wadda kan sa su su zubar da jini ya kasance jini a cikin kurajen da fata da sauransu wannan tana da illa matuka tana daga cikin wadda tafi kashe yaran da suke da wannan ah, kyanda To kenan da kan haifar da matsala ta dindindin kenan ko kuma akwai yiwuwar cewa ko ta yi tsanani kwakwalwarsa ta tafi ko ya makance yakan zo ya rika gani daga baya ko kuma ita matsalar da take haifarwa har da na dindindin. A mafi yawanci idan ta haifar da irin matsaloli da suka shafi idanu a mafi yawanci yakan zama dindindin. Akwai 'yan kaɗan wanda ana iya ɗaukar wasu matakai kuma insha Allah a samu sauƙin wannan amma mafi yawancin idan sun samu irin wannan matsalar gaskiya takan zama matsala ce ta dindindin. Tunda wannan cutar dai akan yi rigakafin ta kamar da wani lokaci ne ake rigakafin cutar bakon dauro. Ya danganta misali dai a nan Najeriya yawanci daga wata tara a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi a wata tara ake ba yara allurar rigakafi. Amma akwai rahotanni da aka ga cewar yara sun samu kyanda suna ƙasa da wata tara nan musamman a lokacin da ake annobata, Amma dai a ka'idance abin da ake a dokance a ƙasanmu karfe yaron da ya yi wata tara ake bashi allurar rigakafin measles. Duk da manya ma suna da barazanar kamuwa da cutar su kuma manya kamar waɗanda ba a ba su allurar ba suna yara su ma za su iya karɓan allurar rigakafin cutar bakon dauro? Gaskiya in ka tabbatar ba ka kyanda ba kuma ba a baka allurar ba ka je a baka saboda baka sani ba ko za ka haɗa ita. To likita yaya ma ya kamata a yi jinyar yaron da yake ɗauke da wannan cuta ta bakon dauro tunda cuta ce wanda zai iya yaɗa ta ga sauran yara har ma da manya musamman amma idan ba su karbi allurar rigakafi ba zai iya yada ta ta tari ta atishawa ko yana kuka ko ya zubar da yawo da sauransu sannan in yi tarin nan da sauransu zai shiga cikin iska idan sauran yan uwan shi sun samu allurar rigakafi to da sauki amma idan ya kasance ba su samu allurar rigakafi ba to ya kamata dan nisanta da shi a je asibiti asibiti za su dauki matakin da ya kamata amma mace mai juna biyu da wanda yake akan magungunan da suke iya rage karfin garkuwa, jiki to waɗannan su nesa da mai cutar kyanda. To kamar yadda muka yi magana akan cutar yellow fever wanda hausa suke alakanta ta da shawara wanda cuta ce da take yawan kisa ko kuma kaso mai tsoka daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna rasa ransu yaya ita kuma wannan cuta ta bakon dauro ko kuma kyanda. To kafin lokacin da aka fara ƙoƙarin yi wa yara da dama allurar rigakafin nan kyanda tana daga cikin cikin abubuwan da suke kashe yara sosai sosai tana daga cikin cutar da ke kawo tamowa a yara saboda na ɗaya a lokacin da suke cikin wannan ciwon da wuya su ci abinci sannan bayan ciwon nan sukan samu gudawa da sauran cututtuka daga wannan kyanda abinda a turanci ake cewa post measles debility waɗannan yakan sa su su samu matsaloli da yawa yana rage garkuwar jiki yadda har irin cuta ta tarin tb da sauransu ta fi shiga yaron da ya samu kyanda akan yaron da bai same ita ba amma bayan an dan samu lokaci ana yin allurar rigakafin nan zaka ga bincike ya tabbatar da cewar an samu sauƙin ta'azzarar cutar kyanda a yara. To likita idan muka dawo ga nan ƙasar mu Najeriya ta yaya za mu kwatanta yawan yara ko da manyan da ma suke kamuwa da cutar bakon dauro? A shekara ta 1996 zuwa da bakwai an yi wani annoba a Kano lokacin da aka yi ta kyanda da sankarau da kwalara din. A wannan lokaci an ga matsala sosai yaran da suka samu kyandan nan Ah, bayan nan an ɗan samu wasu annoba ɗaya can ɗaya can haka dai kuma za a iya cewa an samu sauƙin annobar measles nan wato kyanda har yanzu ana samu sai dai bata kai tsananin ta waccan ba da aka samu a baya ana iya alakanta shi da cewar wala Allah yawan waɗanda ake wa allurar rigakafin sun karu shi yasa yana daga cikin dalilan da yasa wala an dan samu nasara wurin rage ta'azzara da kaifin cutar da ake gani yanzu kuma kai tsaye tsaye za mu je ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce Assalamu alaikum ina so a tambaya min likita me ke kawo makero. Na ga wasu mutane idan ya fito wa yaransu sukan caccaki wurin da allura. Hakan yana da kyau kuma menene maganinsa a likitance daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. To, uh, makero ko da turanci akan kira shi ringworm. Uh, wasu kwayoyin cuta ne da suke kawo wannan matsala sannan babu kyau a caccaki wurin nan akwai magunguna kala-kala kuma masu sauki sai dai akan ɗauki lokacin a yi amfani da shi kuma ana warkewa babban matsalar da ake samu shine idan mutum ya yi amfani da maganin nan aka samu sauki bai gama mutuwa ba sai a tsaye da magani to idan aka tsaye da magani bacin ba su gama mutuwa ba zai dawo saboda 'yan kwayoyin cutar nan ido baya ganin su kuma za su ci gaba da hayayyafa kuma zai dawo saboda haka idan aka je asibiti za akwai magunguna kala-kala da za a bayar amma mafi ala shi ne mutum ya tabbatar yana amfani da maganin nan kuma na tsawon lokacin da aka ɗeba masa. ta masha Allahu masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma an amfana kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar a madadin shi likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri. Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC mu anan yana cewa karfe goma da minti 25 wato karfe 4 da minti 25 a jamhuriyar Nijar, Najeriya, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bala Muhammad Dambam garkuwan kungiyar muryar talaka a reshen jihar Bauchi inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na shiga fili ne domin in yi tsokaci a kan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na janye dakarunsa daga ƙasar Syria. To shugaba Trump hakan da kai mu a ganinmu ya fi nono fari domin kuwa rashin amfanin dakarun nan naka a Syria ya fi amfanin su yawa don haka Allah ya raka taki gona. mu na gaba ya fito ne daga Shamsu Habibu Azare a jihar Bauchi, inda shi kuma ya ce, Salam muryar Amurka, a yau ina so ku bani dama don na yi tsokaci akan ihun da wasu daga cikin majalisun dokokin Najeriya suka yi wa shugaba Baba Buhari a yayin da yake gabatar musu da kasafin kuɗin shekarar baɗi. Hakika wannan ihu da 'yan majalisun suka yi wa shugaba Baba Buhari ba komai yake nuni ba illa rashin kishin ƙasar da ke zukatan 'yan majalisun domin kuwa duk ɗan majalisar da ke ƙaunar talaka da ci gaban ƙasarmu najeriya to ba zai tozarta shugaba baba buhari ba a idanun duniya ga kuma saƙonni daga yahaya azare tare da prince tasi ibn abdullah azare a jihar bauchi inda su kuma suka ce muna kira ga hukumar zaben ƙasar togo da su gaskiya da adalci wajen fitar da sakamakon zaben 'yan majalisu da ke gudanarwa a ƙasar domin kaucewa abin da zai tada hankali a ƙasar. To madalla a gaida Hadiza Kiyar yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. Ba tare da cikakken bayani akan abin da ya kai ga ayyana samun nasara akan ayyukan akan mayakan kungiyar ISIS da ke Siriya. Fadar White House ta kare ikirarin da kuma matakin fara dawo da sojojin Amurka da ke kasar ta Siriya da yaƙi na daidaita gida. wata kotun tarayyar amurka ta yi fatali da yawancin manufofin gwamnatin shugaba trump da ke neman hana ba da mafaka ga bakin haure da ke gujewa tashin hankali a kasashensu ko na kungiyar na kungiyoyin bata gari gwamnatin shugaba trump na ƙara sanya takunkumi a kan jami'an rasha da wasu hukumomin ƙasar a kan batun katsalandan da ake yi zargin zaben amurka na shekarar 2016 Da takaitun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo da shirin na karfe tara da rabi na dare dauke da shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin uh, Zahra'u fage ta ni gabatar da shirin da kuma Jili da ta hada shirin da bada umarni sai injin namu Kirtis ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu ne lafiya yanzu kuma ga shirin na gaba yau da gobe.